Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina kwan? Lafiya lau. Ina gaji? Lafiya lau. A nan gidan ka? Eh, a nan gidan nake. Baban ka shine mai gida? Eh, shine mai gida. Alhaji Ibrahim. Eh. Ya nan. A baya nan. Ya nan. Mene? Ya nan. Yana nan. Ya nan, ya nan. Kai, ni ba ka kai magana, ni ba na ji abin da kake faɗa. Ka kawai ya nan. eh ya nan ah malam dia ya mana ya nak baka shiga gidan mutane ni kau yang kai baka sa kuma matan aure a gidan bane ba ka da mata aure eh yang mata aure a cikin gidan mana ya zaka baka kama shiga duru mas, duru mas. ya nan na ga muka ya nan tara ka fem mala amma kanka dai kuwa tara ta ki kanka ni da ubanka tara ka fem tara ta ki kanka Ah kamar na fi ka rashin hankali dan ci duru Bizet ka gaya wa ministan tsaro na rantse da Allah in har na ba ƙasar nan ko sisi ba za a buga ba a ƙasar nan wallahi tallahi wannan wani irin abu ne haba kai ka gane ba na son wannan ka gane wallahi ina ƙara ni ba ma tashin dala ina maganar kuɗi ne na gida ƙasa Najeriya ka gane karatun eh to saboda haka an har na fita billahi lazi ko sisi ba za a buga ba ina ƙara gama go okay a yan mata in ba za ki zawo sunanki tsaki a rashin sani ya fi dare duhu da farko sunana abdul d malam ni ne minista of finance wato ministan kuɗi a ƙasar nan duk wasu kuɗi za su shige da fice a ƙasar nan sai sun biyo ta ofis ina saboda haka kuɗi ba matsala ta bane a shawarce ki biyo ni ki ji daɗi kuma ki bar ni ki sha wahala zan fita waje kuma tare za mu je da no mama sai kawai karanto wannan ban ba sai kin bani waya ba 090 ban ga ban ga karanta miki ba hello daddy wai da ma akwai wani ministan kuɗi bayan kai ok to na ga akwai wani police station kusa da ni bari in sa sai a kama shi ka maganin ka Allah banda hankali na ce banda hankali wallahi